wato ladubban sahiwa adabar islamiyya wato ingantattun ladubban musulunci idan ba a manta ba mun tsaya daidai shayi na sittin da takwas yau za mu tashi shayi na sittin da tara malaci adabul masajidi wato ladubban masallatai wato ladubban da ake so duk wani mai zuwa masallaci ko da sunan sallah ko da sunan sauraron wata lakca ko wata muhadara to waɗanga ladubba ana so ya ladabci da su to ga ladubban kamar haka na farko shi ne addu'a inda zahabi ilal masjid akwai addu'a lokacin da mutum zai je masallaci da zarar an ka ce za a yi wata larta masallaci ko za a yi wani abu masallaci ko za ku yi mitin masallaci to tun daga sadda ki kama hanya za ki je masallaci eh to za ki fara waɗannan addu'o'in wayanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu misali za ki bar gidanku za ki zo makaranta ba za ki yi wannan addu'a ba don makaranta ba masallaci ba amma masallaci inda sunan sallah zaki ce inda sunan wani abu to kina yin wannan addu'ar kuma ki dace da samun wannan ladar da ake samu ladabi na biyu almashar ilal masjidi bi sakinatin wa waqari ana son duk sada zaka je masallaci to kai tafiya cikin natsuwar zuciya da kuma natsuwar gabbai haka ake so duk sanda mutum zai na masallaci idan ya kama hanyar zuwa masallaci a ganin da tsaccen mutum ba tare da gudu ko sassaka ba sai da wata lalura in ta kama idan lalura ta kama to za ku ji wasu malamai sun halattar da kai sauri amma idan aka riga aka yi ikamar sallah to nan kuma haramun ne ka yi sauri ko ka yi gudu amma in za kana masallaci saboda wani dalili ka yi sauri inda ba a yi kama ba akwai malaman da haganin babu laifi akwai malaman da haganin a inda za ana masallaci kawai to babu wata sauri da za a yi ko sassaka da za a yi ladabi na uku adama tashbikil asabi'i idan mutu ya shiga masallaci ba a san yana motsa da 'yan yatsansa irin wannan ɗabi'a da aka ana motsa yan yatsa suna wani kuka haka to a cikin masallaci ba a son haka ko da sunan sallah ke je masallaci ko da sunan sauraron wata lakca eh saboda min wannan motsin da yan yatsu yana zama ɗaukar hankalin wasu mutane saboda haka musulunci baya son a yi haka ladabi na hudu adamu da masjidi rashin shiga masallaci bi ra'ihati sumi wato da wari na tafarnuwa wal basali ko wari na albasa ko kuma duk wani abu mai wari mai taka ka in ka shiga masallaci wanda zai cutar da al'umma to yana daga cikin ladabin shiga masallaci kada ka shiga da shi kina akwai buƙatar idan mutum zai na masallaci ya tabbatar da ya je tsatsatsaf ba tare da yana wani wari ko ya ci wani abin da idan yana magana da mutane sai sun da hancinsu to ba a son haka nan an gane ko ladabi na biyar addu'a inda dukhulul masjid duk lokacin da mutum zai shiga masallaci to ya addu'a yanzu kun ga yanzu a shigo makaranta babu wata addu'a wanda aka ta shari'a ta ayyana wata addu'a ta shigowa makaranta amma masallaci akwai addu'a da ake yi idan za a shiga shi ladabi na shidda takadimar rajul al-yumna gabatar da kawar dama fi huli in za a shiga masallaci wal yusra a gabatar da kawar hagu fil huruji in za a hita masallaci amma yanzu kun ga shigowa makaranta babu wannan ka'idar duk kawar da ki gida ma ki shigo da ita ba ba ne. an gane iya annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana gabatar da dama ga ayyuka alheri amma dai ba a sha ga wata sunna ta shigowa makaranta da kawar dama da hita da kawar hagu amma masallaci in ki shiga da kawar dama akwai lada da za a baki idan ki kiyaye za ki hita ki ware gabatar da kawar hagu akwai lada da za a baki duka waɗanga ababe ababe ne da ake so mutum ya sa su a zuciya ta yi domin dacewa da samun ladar da ake samu ladabi na bakwai salatu raka a Taini, wato yin sallah raka a biyu wanda ake kira ta tahiyatul masjid wato gaisuwar masallaci qablal julusi gabanin ka zauna ana so gabanin ka zauna masallaci ka je da sunan sallah ko da sunan sauraron karatu ko da sunan neman wani ko neman wata kuma ya zama na sai gashi ga masallaci to ya zama na kana da alwala sai kai nafila aji. duk wanda ya gane addini haka za ga yana yi wanda bai gane addini ba kuma za ga yayi akasin haka wannan shine wato ladabi na bakwai ladabi na takwas a tabkir ila salati was-saff awwal wato a tafkiru ila sala mutum ya daka sabko zuwa wurin sallah wasaffil awal mutum ya yi ƙoƙari ya samu sabon harko ladabi na tara takadimul huffazu ana so a gabatar da mahaddata ƙur'ani walfuka ha'u da kuma masana an gane ilassafil awal zuwa sahu na farko sai zamana su ne khalfal imam bayan liman to wannan ta da makaranta akwai bukata irin haka nan ya zama da duk sadda za a yi wata muhadara ko za a wata lakca ko za a yi wani abu duk waɗanda a ɗaliban ilimi masu haske to su daina ɗabi'a tsabbacewa baya su dinga gabatowa sahun gaba suna dab inda ko da malamin na yana iya wata tambaya sai su ba shi amsa amma a ce ɗalibar ilimi tana ja da baya eh kullum an ka zo wurin wata lakta sai ta koma baya ba ta son ta ta yi tsawon gaba ka a ce a yi mata tambaya kun sa akwai irin malaman da ada ɗabi'ar sai su je wata tambaya kai sai sai su dibi wadda a tsawon gaba su tambaye ta saboda mi ana tunanin wanda a tsawon gaba kamar ya san abin ya iya shi yasa ake tambayarsa hmm? to ba a san ɗalibin ilimi yana zuƙewa ba ya kashi gaban idan aka tambaye ka baka sani ba sai ka ce baka sani ba sai mi ba abin kunya ba ne eh annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce mutane ba za su dinga ja baya baya ba wajen harka addini fashi Allah ya ƙara yi da baya da baya da su wajen ba su lada kullun kana ja da baya wurin harka addini kana ƙara koma baya kullum kana ƙara zama cikin 'yan sahun gaba kana ƙara ɗaukaka matsayinka na ƙara ɗaukaka wurin Allah saboda kuna gani yanzu misali yau da za a ce wata bidi'a ta akai za a ga mutane abin sai ya baka mamaki in yau an ga ce za a yi wata wasa ƙarfe hudu an gayyato misali kila a ce wani mawaƙi mashahuri wanda an san shi kamar wa misali cikin mawakanmu na hausa wanda an ka sani eh kawa a ce hamisu bireka eh a ce yau an gaito tuma mata hamisu bireka eh ya kake gani duk waɗanda 'yan duniya waɗanda duniya a gabansu to wallahi tun da in an ce ƙarya uku zai shigo stadion ko zai shigo san arena wallahi wata tun san taka azahar saboda tana son yana shigowa ta fara gani ne ta ce o oh, wanga shi na hamisu bireka ta yi ido biyu da shi in ma san samu na da Allah a ba ta minti biyu ta dan kawaita da shi su magana ka san mata sun yi kowa son magana da mashahurin mutum ko malami ya shahara an san shi to mace son taka ita dai ta fara gani nai kuma ta samu dama da za ta keɓe da shi ta yi magana da shi don ta ce ai ta yi magana da wani eh haka za ku gani yanzu malam kabiru gombe in ya zo ga gari haka za ka ga manyan mata masu abin hannunsu ko kaka suna son dai a'a za su yi su dai keɓe da shi wata tambaya ko wata magana haka da mala aminu daura duk waɗanda yan sun zo sai mun yi ta taron mata don su yi ƙoƙari suna son su gana da su wata tambayar da malamin garin su na iya amsa mata amma dole dole sai mala aminu daura shi zai yi amsa mata in ba shi amsa ba wannan fatawar ba ta yi ba to mata suna da irin wannan ɗabi'a don haka ana so ta taqdimul hufazu suka ha'u gabatar da mahaddata ƙur'ani mahaddata hadisi mahaddata abubuwa da yawa masu kaihin basira masu riƙe abu to ya zama su ne sahun gaba eh amma wurin sallah dai galibi mahaddata qur'ani aka ne mahaddata ƙur'ani, wal ha'u da masana ila saffil awwal zuwa sahun harko khalfal imam na goma na daga cikin wato ladabin masallatai ta safofi daidaita sahu daidaita sahu daidaita sahu idan aka shiga masallaci a tabbatar da an daidaita sahu ko da mata ne za a jagoranta sallar to su daidaita sahu sannan adamar huruji min almasjidi na goma sha ɗai rashin hita masallaci ba da ni in an raga an yi kiran sallah illa li uzurin sai da wani uzuri idan kana zaune masallaci aka yi kiran sallah to ba a son ka hita masallacin sai da wani uzuri in babu uzuri ka hita na goma sha biyu adamul mururu ya yadayil musalli wato rashin wucewa gaban mai sallah suna daga cikin ladabin masallaci idan wani na sallah ka shiga masallaci to kada ka gilma ta gaban shi shi kuma in zai sallah ya yi ƙoƙari ya rike wani gimshiki na masallaci ko ginin masallaci ba daidai ba ne masallaci ko ina mutum ya ga dama ya ce kawai sallah zai yi a'a idan ka shiga masallaci akwai jama'a to sai ka rike wani ka kai sutura da shi in yana zaune don ya san shi da sutura ka to don haka kada ka bari wani ya bi ta tsakaninka da wannan mutumin idan kuma ka je da wuri sai ka riƙe gimshiƙin masallaci ko kuma ginin masallaci kamar da daga wata mata ta ajiya tana shigowa da yake gaba take so ta samu kuma to da haka sai ta zo can gaba ta riƙe ginin masallaci ta yi na nafilarta da ta ƙare kuma sai ta taya ta kuma inda za ta zauna kun ga ta yi maganin duk wani mai girma mata tsakaninta da sallah saboda girmamawa ga ibadarka da sanin matsayin Allah subhanahu wata'ala ladabi na goma sha uku adamu nashar dalati fil masjidi wato rashin baya da sanarwar wani abin da ya bata a masallaci a masallaci ba a sanarwa wani abu da ya bace wata ce da Allah ya agaji a yi mai sanarwa akwai ta baka mai wanke wake da Allah ta bace da Allah duk wanda ya gani sai a ce ta bi rediyo in sanarwa ta kasu ko kuma ta je equity fm ko bishan fm ta je can ta ba da kuɗi ko ta ga zagaye mata sanarwa amma masallaci ba wuri ne na ba da sanarwar kayan da suka bata ba an gane ko haka na akwai adamul busaqu fil masjidi wato rashin tohi ko kakin majina ko tohon yau a cikin masallaci na goma sha biyar rashin saye da sayarwa a cikin masallaci duk da bai kawo shi ba dama akwai abubuwa da yawa ba a kawo su ba ya dai na shi kokari abinda ya hararo ya kawo shi to akwai rashin saye da sayarwa a masallaci ba a saye ba a saisuwa suwa eh, hadda out ba a saisuwa masallaci ba a sai eh, lehina in za a sai da koda littahi ne masallaci sai a yato bakin kowa masallaci duk wanda zai kamin ka shiga masallaci ka saye amma ba cikin masallaci ka sai hand out a baka ka bada kuɗi a baka hand out ba ai duk irin wannan ababen ba ai ko cikin masallaci a sai da katin waya cikin masallaci ki nuna wa sai da katin waya ita ko me sai da katin waya na nan kusa sai ta miƙo min shigo ki bata kuɗi duka haramun ne ba ai a ka'idar musulunci masallaci ba a gina don sai da sayarwa ba kuma ba a gina domin yin kazanta ba to waɗannan abubuwa su ne ababen da za mu tattauna insha Allah ɗaya bayan ɗaya dangane da waɗannan abubuwa ɗin Allah wa wata'ala shi muna wato jagora shi taimake mu wato sai malai ce adabul masajid wato ladubban masallatai kun san almasajid jam'i ne na masjid to almasajid kun ga masallatai ko to ladabi na farko shine addu'a'u inda zahabi ilal masjidi wato yin addu'a lokacin tafiya zuwa masallaci a lokacin da ka kama hanya zuwa masallaci to sai ka yi addu'a rawa musulman an abdullahi bin abbasin imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah shi yadda da aikinsu annahu raqada inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi abdullahi dan abbas ya kwanta wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je ziyara inda kaunan mahaifiyarsa da annabi yana aure da kaunar mahaifiya ce koyan mahaifiya ce eh to don haka bukata ta kama sai yakon gidan to shine yakon gidan to da yazo kwara gidan sai ya kwanta inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yace annahu raka da inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanta wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fasta ya kaza sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya walka fatasawwaka sai asawaki wa tawadda yayi alwala shi wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana yaro karami yana nan kiyaye sai ya ga annabi ya walka shina kallo ne da ya halka abin da ya fara ganin yayi sai ya dauki hannunsa na dama sai ya sha ya huska ta haka duk yana nan yana kiyaye shi yasa yaro ana cewa yaro dodona duk abin da baka zaton yaro na kula da shi na kula da shi bin da baka zato shi yasa malamai suka karwa magana hadarin miji da mata su yi alaka ta aurayya alhali akwai yaro wanda yake kai wasu ma sun tsananta sun ce hada jariri na ko jariri bai kamata ba yana kallon wannan abin a idanunsa saboda yana yi abin ya iya masa tasiri nan gaba ya tashi ya yi wannan abin kilan ba bisa ga tsari ba ya ce abin da ya fara gani ya yi ya sa hannunsa ya share kwana ga idanu daman da ka tahi bacci ka yi zikiri sai ka share wannan baccin ya ce fasai kaza annabi sallallahu ta'ala ne musulma ya walka bayan ya walka fata sauwaka sai ya asawaci dama mun yi karatu tun harko cewa suna daga cikin ladabin walka daga bacci mutum ya yi ya yi asawaki kuma alhamdulillah wallahi mun fara ganin haske yaranmu yanzu a karatun nan da ake musu sun fara kulawa so da yawa wasu ababe da kuma kallo sai a karantar da yaro da bai sani ba ya karantar su sai gane a shi abin ga addini na da azai ka iyayen ananta mai ɗaya su wallahi mu kula jama'a muna yara in mun ka je gidan kakanmu cikin zulumin da naka yanza muna gida ne mutum na wanda ada ɗabi'a tun ƙare hudu dole ta yadda ku wallahi duk sadda aka ce za ana auji ga wannan lokacin cikin zulumin da nake yi na zuwa auji ina so in ta auji amma zulumin da nika shi wannan kakan namu to tun ƙare hudu ka'ida ta yana gida ne kowa sai ya tashi hudu na subahi shi ba mu iya cewa ga lokacin da ya ka tashi amma ka'idar gidan kowa ya tashi ƙarfe hudu ka'ida ne gidan kowa ya tashi ƙarfe hudu a tashi a yi arwalla a yi sallah ya an yi sallah a yi karatu sannan a fara bayan an gama sallar su bayan sai a je a taba karatu gari ya waye sai a ce zuwa ɗiban ruwa ruwan da za a ba gidan ƙarfe hudu sai kowa ya tashi kuma Allah ya samu rayuwa albarka ɗiya ne da yawa suna na sun zan malamai kuma har yanzu magana gada na kai da ku ni dai ban san ɗa guda cikin ɗiya ne ba wanda yau ba a fafatuka addini da shi babu shi duk ɗiyan shi ni dai zahari ban san mutum guda wanda aka cewa ya tambaɗe ya lalace ba ban san shi ba wallahi in ma akwai dai ban san shi ba duka yaran kowa za a gane cikin fafutuka addini har yanzu magana gari nake da saboda tsaye yake kan shi wallahi shi ne nake ta tunanin irin wannan lokacin irin wannan bawan Allah abin da ya kai to Allah subhanahu wataala kai za ka yi ƙoƙari sai Allah ya taimake ka kun ga wannan abin da ya kai da rai ne Allah ya gwada mishi cikin ɗiya ne wasu sun zama malamai har jikoki da rai ne Allah ya gwada mai kuma ga lokacin an yi ta gwagwarmaya da cikin ɗiyan shi nasa an yi ta gwagwarmaya da wani a ce a hana mai wa'azi a hana mai kaza a yi mai kaza a yi ta abubuwa na rikici da ɗanai in an ka taimaka masallaci ya da su hikirai ya ce duk wanda ya ɓace haka ka ɓate duk wanda ya zage haka ka zagai kwayi ma ba daidai ba ka kyale shi ita alama za ka ce nasara tun wannan lokacin haka yake wannan yaron hudu ba Allah ya taimaki wannan yaro yau ya zama inuwa ga al'umma ya taimaki al'umma sun zama mahadarta ƙur'ani ya tarbiyanci mahadarta ƙur'ani ya tarbiyyance ɗalibai yaron da na san ya karanta ɗalibai nai in Allah da yaro ya kai kusan ɗari uku ko hudu domin galibi yau magana da na kai da ku duk wani ɗalibin ilimi da hangani cikin auge mai haske to ɗalibin shi na in mahadarcin ƙur'ani ne to shi ne shi asila saboda mutum na mai naci duniya babu abin da ka birge da yaro in ya haɗu da shi fashe ga kayan karatu su wannan ba ƙaramin arziki ne ba to shi ne shine fatasawwaka annabi salallahu alaihi wasallam yi asawaki Wata wadda'a bayan ya yi asawaki sai alwala wa huwa lokacin da ya walka bacci wa huwa alhali yana cewa ku kula da wannan wa wanga zikirin sadda ya walka bacci sannan na ya yi shi bayan ya yi shi sannan ya sha ya huska tai sannan yayi asawaki sannan ya yi alwala haka bayanin yake wahuwa ya ƙul yana mai cewa inna fi harkis samawati wal ard wa ikhtilafin laili wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen faƙara ha'ula'il ayat sai ya karanta waɗannan ayoyi da ke cikin suratu ali imrana hatta khatama sura sai da ya cika wannan sura suratu ali imrana tun daga can ya ɗauko ya tahi zaune don zaune ya tashi ya walka daga bacci ya yi zaune ya karanta ayoyin ga tun daga farko har ƙarshe sannan ya sa hannunsa na dama ya share bacci sannan ya tashi ya asawaki sannan ya yi alwala sun makama fasalla dama ya riga ya alwala sai ya miƙe fasalla raka'a ta yi ni ya sallace a biyu fa'aɓala fihi malƙiyama war ruku'a wasu juda sai ya tsawaita tsayuwa a cikin waɗannan rako'in guda biyu ya tsawaita ruku'i kuma ya tsawaita sajada kun san abinda annabi sallallahu ta'ala yake idan ya zo zai fara sallah abinda yake wasu rako'i guda biyu masu sauƙi. yana karanta takaitattun surori wato na buɗe dajin ƙiyamar laili to in yi waɗannan guda biyu masu sauƙi na in ya yi su to sannan daɗa sai shi fara ƙiyamar laili shi ƙiyamar laili to sai ya raka a biyu raka'o'in nan guda biyu in zai yansu a farko zai dogon karatu ya karanta suratul bakar bayan fatiha ali imrana suratul nisa'i suratul ma'ida hmm. wadda ta san suratul nisa don wata yanzu ba ta san miya suratul baƙara ba to waɗanda son gasa da su sun santa eh ayyuko guda eh, Baƙara, baƙara, tun daga baƙara har ƙarshe ya karanta eh ya gama sahabin da ya bi shi sallah ya ce na yi tsammanin ko zai yi rukudi da ya kai da ya fara bakar da ce zai yi rabi ki rukudi ya gama rabin bai tsaya ba ya gama bakar na ce ina ji in ya kai bakar rukudi zai yi ya suɗe ta ya shiga ali imrana ya suɗe ta ya shiga ma'ida nasa'i sannan ya ji ma'ida to daren su irin daren ku ne daren ku ba irin nasu ba daren su ya haitsawo yinin ku ba irin nasu ba ne. yinin wancan lokacin ya haitsawo watan wancan lokaci ya haitsawo shekarar wancan lokacin ta haitsawo eh komi an maƙi shi yanzu saboda dun a saurara duniya ake so a busa ma usul ta san inda dare ya mata kalla ki gani yanzu rami muka yi karatu ba a sabar ba to jiwa hannunce ya lahadi yau muna laitanin dan ajima kaɗan sai zahar ta taho hmm? haka ne ko yau to a saurara fasalla raka a ni ya tsallace a biyu faɗa lafihi ƙiyama ya tsawaita tsayi cikinsu war ruku'a ya tsawaita ruku'i wasu juda ya tsawaita sajada bayan ya yi sajada kowace ya yi musu rukuɗinsu sun man sarrafa sai ya yi tahiya sai ya sallame fanama sai ya yi bacci hatta na faha sai da ya fara min shari cikin baccin bayan ya yi kawai ga guda biyu masu dogon karatu sai ya tsaya ya ɗan kwanta sai da har ya fara hansari cikin baccin an gane bayan ya fara baccin bayan ya min shari sai ya tashi ya sake arwalla ya sake musu, sun mafi mafa'ala zalika salasa marratin ya aikata haka hasso uku can ya yi biyu waɗanda ya dogon karatu ko har ɗan kwanta ya min shari ya tashi ya sake haka hasso uku kenan raka'a nawa amma duk raka'a biyu sai fa ya tsaya ya ɗan kwanta ya huta har hansari ya dauke shi sannan ya sake arwalla shi koma nusawa ya sake dogon ruku'i dogon sajada dogon tsayi ya sake nusawa haka ya kai har raka a nawa raka a takwas sun ala zalika salasa marratin sitta raka'atin yayi waɗanga raka'o'in banda waɗancan wato raka'o'i shidda kulla zalika staku kowace zai yi sai ya yi asawaki kuma waya tawabba sai ya yi alwala saboda ya yi bacci saboda da zaran ka yi bacci bakinka ya canza waya karau ha'ula il'ayat kuma waɗannan ayoyin su ya karanta su kuna ji duk tsakanin na kawai ga guda biyu ba ya yi bacci ba to sai ya halka in ya halka ya sha idanu ne ya karanta waɗanga ayoyin ya yi asawaki ya sake alwallah sun ma'autar bi salasin sannan ya yi wuturi da raka'a uku ya yi raka'a biyu ya yi zaman tahiya ya sake raka'a guda ya yi wuturi kenan da raka'a uku fa'azzana ma'azinu mai kiran sallah ya kiran sallah kiran sallah na nawa kenan na biyu mai kiran sallah ya kiran sallah na biyu fa kharaja ila salah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi raka'a tanar fajar ditai sai ya yato zuwa sallah wa huwa ƙulu yana mai cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'dini nuran an gane ko yana karanta wannan addu'a yana tafiya zuwa masallaci wanga wa hadisi dalilin da ya samu Allah shayi na kawo mana shi addu'a ga ake so a bamu da haka yanzu idan ki tahi zaki je masallaci wurin sauraren karatu to tun daga gidan kuɗin son samu ne ki kasa ta me matsala kasa sai da wata lalura wace ce daga gidan cikin kunan ba ta iya zuwa masallaci ƙasa. gidansu a ce ya yi nisan da in ta zo kasa matsala ta akwai matsala ba ne irin waɗannan mahadarorin an akwai su ku ko kasa ma ke ɗan motsa jininki ke kan ki ko wanda adda isassan lahiya a ba da irin ki ba ke akwai uzuri tunda babu isassan lahiya ga tsuwa nemi miki uzuri amma ai waɗanga yaran matasa malama zainab malama amina malama hamida malama loba ga sunan ga sunan malama shafa ga sunan amira duk cikinsu waye bai zai iya takuwa da gidansu bai to masallaci ƙasa ku tako ta ƙasa a ce akwai muhadara ki take ta ƙasa ke taso tun daga ƙarhe tara ni ban san iya in taso daga gidana ba in toren ƙasa ban san iyaka ba in toren ƙasa ba ta tsaya ta minti talatin ke kawo don ɗaya ki samu alherin da aka samu kuma ki samu ki addu'o'inki ki diba yanzu tun da gidanku misali yanzu a ce malama hamida tun da gidanku ke sharo ƙasa ke kamo ta ƙasa hake zo nan masallacin shaf gumi kina ta kina waɗanga addu'o'i kina maimaitawa lada da alherin da zaki samu Allah ɗaya sai iyaka ce su ko mala'iku tun daga can sun yi miki rakiya bataliya ta mala'iku suna tahi sun yi miki inuwa sun rakoki kina ta suna Allah shi miki albarka Allah ya haskaka ki. Allah ya ɗaga darajar rajjaki, Allah ya ƙara miki kwarjini Allah ya miki kaza mala'iku na tun daga can in ki ɗauke ki guda an rubuta miki daraja in ki ɗauke ki azawagga an goge miki zunubi har ki iso masallaci shi zuwa sallar idi in babu wani lalura ku taka ku yi ƙasa. zuwa sallar juma'a ku taka ku yi kasa ba karamin alheri na ba sannan kuma ga ƙarin lahiya duk wanda ya taso irin daga gidanku yanzu ya taho nan ƙasa in ya taho nan ya huta shi kai ne sai ya ji wani daɗi ga jiki ne sai ya ji jiki da na farko dai zai ji zuwa ya karyo mai to wannan zuwan lahiya na zuwan lahiya na mutum zai iya wannan ya gwada wannan iya dai kawai inda matsalolin suke kuma ta ba ku san muhimmancin lokaci ba ba ku iya ba lokaci muhimmanci ba ku iya saitin tayar da yanzu irin wannan ya kamata an ce za a yi kilan wa'azin karfe goma kamata ya ke taso da gidan tun karfe tara ke ga target ɗinki ko da da arba'in na ke iso masallaci kenan na isowa masallaci ki na fila kira a biyu kamin time yi. eh Allah ya samu gani to wannan addu'a ma'anarta ma ja'al arfi, kalbi nuran Allah ka sanya min haske cikin zuciyata wa fi lisani nuran ka sanya mini haske cikin harshe na in Allah ya samu ki haske cikin harshen ki duk inda ki magana mutane ba dan magana ki daina su kai son ɗaya su kai kwayi magana in wani topic ne wani ya magana in ba ke ta bai tasirin naki ba Allah ya samu harshen ki albarka ya sa haske in kina magana mutane na sauraron ki magana kina da tasiri wurin mutane wannan baiwar Allah shi har annaba akwai wanda ya ƙara wa'azi ne mutum guda bai samu ba balantana kai har ka samu mutum uku ko mutum hudu suna sauraron ka ko mutum goma suna sauraron ka balantana akwai waɗanda su ko sakon suke jiran ya kai musu in wa'azin an kai wata ce don Allah ana samun karatun nan yanzu gudu biyar da musu malam kabiru gombe in sun kai wa'azi yadda ake yaso son wa'azi yadda suke Allah ya samu su haske mutane na karɓar su wallahi ba banza ba aiki su kai wayannan mutane da kuwa kallo aiki su kai, Allah ya yarda da aikinsu shi ku ya daga darajarsu ba wallahi haka dai na son ka zauna ba saboda haka Allah ya sa miki haske ga harshen ki sannan waje alfi sam'i nuran ka sanya mini haske ga jina ta inda duk abin da zan ji sai abin da yake alheri ne waje alfi basari nuran ka sanya mini haske ga gani na duk abin da zan gani sai abu mai kyau. waje almin min khalfi nuran ka sanya haske ta bayana wa min amami nuran ka sanya haske ta gabana waje almin fauki nuran ka sanya mina haske wato ta samana wa min tahti nuran ka sanya mina haske ta karkashina Allahumma a'tini nuran Allah ka bani haske wannan addu'a ce da ake so duk wanda zai je masallaci yi kokari ya ga cewa ya haddace wato wannan addu'a din ladabi na biyu almashar ilal masjid bi sakinatin wa waqari ana so mutum ya je masallaci cikin natsuwa ta gabbai da natsuwa ta zuciya haka ake so fa fi sahihaini an abi ta, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza uqimatus salatu yayin da aka yi iqamar sallah haka ne fala ta'tuha kada ku zo masallan nan ta tas'auna kuna sauri kuna gaugawa wa atuha tamshuna ku je masalla kuna masu tahiya wa alaikumus sakinatu na umarce ku zama masu natsuwa fama a adaraktum fasallu duk abinda kuka riska sai ku sallace wa ma fatakum abin abinda ya koce muku sai ku cika an ce idan aka yi iqama sallah eh walakin annahyu inda al malace sai dai wanga hannun wa da aka ce kada a yi sauri kada a yi gaugawa hanin an yi shi ne lokacin da aka yi iqamar sallah amma ha, amma gabanin ayi iqama fala na ha, fala nuyya ba hana ba inda ba a riga aka yi iqama ba imamul buhari ya rawaito hadisi an abi huraira anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza sami'tum al-iqamata idan kuka ji iqama famshu ila as-salah ku yi tafiya zuwa sallah wa alaikum bis-sakina na umarce ku da natsuwa ta gabbai wal waqara natsuwa ta zuciya wala tusri'u kada ku gaugawa fama adraktum duk abinda kuka riska fasallu ku sallace shi wa ma fatakum duk abinda ya kubce muku eh atimmu sai ku cika shi na uku adama tashbikil asabi wato rashin motsa yan yatsu a cikin masallaci idan mutum ya shiga masallaci to kada ya dinga tankwara yan yatsunsa me za mu ce mai raƙwarƙwasawa ko to rakwarkwasa yan yatsu ba a yin haka nan shine ladabi na uku rawar darami da sanadin hassan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man tawadda duk wanda ya alwala summa kharaja sannan ya hita yuridu salata yana nuhin yayi sallah to ya sani fa salatin shi wa kamar yana cikin sallah ne duk wanda ya alwala ya kama hanyar zuwa masallaci to kamar yana cikin sallah ne hatta yarji'a ila baitihi har ya dawo gida nai fala qulu hakaza sai ce fala qulu ai fala ta fa'alu shi a fala Ta qulu bi ma'ana fa'alu fala ta qulu hakaza ai fala ta fa'alu hakaza kakku aikata haka ya'ani yusabbiku baina asabihi yana hadawa tsakanin ƴan yatsunsa yana nuna irin wannan motsa in yatsu kakkuri haka nan saboda a cikin haka nan akwai ɗaukar hankali na wani ko ɗauke hankalinka in wani karatu na aka yi baka saurara ba to wannan illa ce gare ka saboda haka yanzu nan za mu tsaya insha Allahu